Akwai cin zarafi da dama da mata ke fuskanta a nan garin gaya a jimilce. Ana samun bugu, rashin cisuwa, fyaɗe da yawanci rashin cisuwa ne aka fuskanta da bugun. Sai ka ga matar aure da mijinta ba iya cishe ta. Wani bi ana ma hana ta taje ta nemi na kanta. Ko ku tana fuskantar tsanantawa da bugu da tashin hankali, zalunci, zagi da sauransu. Duk wannan cin zarafi ne da ake fuskanta. C'est des formes de violence que nous rencontrons. Ya ake iya bayyana waɗannan musgunawa da mata suke fuskanta? Wasu lokutan hakan na faruwa ne saboda wata yarka gama rashin fahimta tsakanin miji da matarsa sai wata rana abun ya zarce a kai ga fada da sauransu. Matar sai ta sha bugu. Akwai wasu kuma mazan ne ke shan duka. Matarsu ne ke cin zarafinsu. In ta gigice sai ta jira har wani lokaci sai ta rama abun da miji ya mata. Wata rana har a kai ga mutuwa. A cikin al'amuran dai hakan na faruwa ne saboda tun farko mutanen ba su yi auren ba bisa turba ba ta gari. Shin ko kuna samun irin waɗannan ƙararraki a ɓangaren ma'aikatarku? rar mai Gaskiya jehi jehi ne, amma in akwai yara tsakani, matan sun kammaci su zo wajen mu. Mu kuma bayan mun tattauna da matan, daga nan sai mu tura ta wajen 'yan sanda ko kuma kai tsaye a kotu. Mafi yawancin lokaci ba su san hakokin su ba, ba su kuma san hanyoyin da ake bi ba da a samu mafita. In kamar ta ji mugun ciwo ne, wata ran kai tsaye suke zuwa wajen 'yan sanda don kai karar mijin. A wannan lokaci kuma 'yan sanda za su yi aikin su. daga baya su kai kes in a kotu in kuma a nan aka samu jituwa sai a sasanta bangarorin biyu a haka ne muke ciyo kan matsalolin da dama kuma a lokacin da muke kokarin tunkarar mazan ba sa son zowa sai an gama da karfin iko don a samu su zo matan su suna zowa babu wata matsala saboda su ne ke fama da cin zarafin